بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم غبا سكوين يواجي بيانيتيا الصيام ازمبو mai tsayan albarka ko mini tsaje mai tsanar da ya daraja na ita fata mini ya ta gobe gube na kur'anu jiya yi gayi gina ƙwaje wa gake azumin waga wa huwa kwani imsaku an taami wa sharabi wa shahawati wa sa'ir al-muftirat bi ibada azulami sunwa ke gigi finfin shawuluwa shawa kice kongai shawayen jima'i ake yayi mi ko kundocho au inzalil mani ko kice mani shawa ga musoyo zai tsoban zagi a mani ma jutiya yi tiya zanu zoben zagi na wannan jo Kata mini wonwa wasa'ir muftirat to yana janiya sun ɓata na wa ma'anwa min na wa biniyyatul ibada ga ibada wai jan da wani ya zama mai da ibada misali wa jan operation ya zaga min wa ke gigi fifin daga lokaci kaza lo lokaci kaza amma na wa yi beniye ga cikin ibadu wani sokoki mina a cike ibe lokaci ga yi ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس سنة الفجر لنا قبل لوكتنا يجدا لوني في شهر رمضان من كل عام دمني بقيت سنة رمضان نيكي يندورو فرضان اتين واجبي بو وفي سائر أيام العام نفلا amma ifon doro na ke zagan wani lami ya ci azon bonan wuce ti na filo yin ramadan ga yi kiyan ya wajibi na ya azun yau ajin waga ke ya azun musulunci bo ogan na ga yau fasar uga da nan kila azun caje kwakata te musulmi shi bo ogan ga tsoci ga yamini kur'an ogan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون aya na waje bayani a yetiya a ƙur'anu ci zawa zan yi ƙur'anu na ma ga wuyo su kwallo labe ga zawon giya lamya to ala da ya kwake bogo tsoci ce yi ba ko ayan na gafa man shahida min kuma shahara zandoro na ramadan gadabe bai bi lafiye shi jubo na fale sumu ulazin ramadan yin fi kalma ya faman shahida min kuma shahara fale sumu ga bayan wajibi bayan fifiya zuyen ramadan yin annabi sallallahu alaihi wasallam ga gabu ni al-islamu ala khamsin a musulunci tuka tiyan guto na farko ya riga da ya wuce sai soko da ya wuce bai boro ya sai sako annabi muhammadu su ci wuyo musulmi la sallau ko gikini in wa zaka in fi azun ya ramadan in la haji hadisi ya al-buhari bai musulmi dalili da wani na yake hugwa ga azun wajibi wani zandoro na mafiya zunna yawa gulufin musulmi zagi ko in zagi amma kafiri azun feji wajibi ta tuba ya bane wujin da wasu bai kalimatu shahada ya za zun yi wajibi ta tuba na wayi bi ankali za ji ba ligani na